بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء 21 ga watan ramadana watan tara hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama 1439 da da yi daidai da shida ga watan shida 2018 muna nan cikin sura ta biyu ita ce suratul bakara a darasinmu da ya gabata من تأياني ƙarshen aya ta ɗari biyu da ishirin da biyar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala la yi akhirukum Allahu billahu fi imanikum walakin yi ma bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim yau bi idnihi ta'ala za mu tashi farkon aya ta biyu da ishirin da shida فدن الله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن ينفاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع أليم الله بدأ كتين سركيكي تيوى للذين يؤلون من نسائهم waɗanda suka yi rantsuwa ga barin matansu ma'ana za su kaurace ma matansu su arba'ati ashur su yi jiran watanni guda hudu ma'ana su zauna su yi jira na wata Ba in fa'u idan sun dawo ga matan nasu bayan wata hudu Ba inna allaha ghafurur rahim lalle Allah maɗaukacin sarki mai gabara ne mai Abdullahi ɗan Abbas yana cewa kana ila'ul jahiliya ila'i na jahiliya ya kasance asana wasanatai sukan yi ne tsawon shekara ɗaya zuwa shekara biyu wa aktara min zalika kuma fiye da haka yaqsiduna bidhalika idha almar'a suna nufin cutar da ita mace inda almusa'a yayin da suka yi nufin wato amuna na mata Ba wukka ta lahum arba'atu ashirin, sai aka tsayar musu wata hudu, ba man 'dala bai aƙalli min zan kalli salishin ila'un hukumiyin, ya ce duk wanda ya rantsuwa ga ƙaure ma matarsa ƙasa da wata huɗu, to bai shiga cikin ila'i wannan, wato da wannan aya take magana a kai. malam qurtubi yace wa qad ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi ilahi ya yi rantsuwa ba zai je gurin matansa ba kalmar ila'i daga ala yuli ila'an wa aliyata in an ce ala yayi rantsuwa yuli yana rantsuwa ila'an shi kansa rantsuwa ɗin, wa aliyatan shi ma rantsuwa abinda kuma ake nufi da al'ila'u shine mutum ya yi rantsuwa ba zai kusanci iyalinsa ba ina fata an gane da nufin koyi mata horo ko da nufin cutar da ita sai ya shiga ƙarƙashin ila ya yi rantsuwa ba zai kusanci iyalinsa ba to lafazin lilladina yu'luna min nisa'ihim wannan jimla khabarun ne muqaddam tarabbusu arba'ati ashhurin shine mubtada'un mu'akhkhar kuma allam takan iya zama lamul ibaha ma'ana lilladina yu'luna min nisa'ihim ya halatta ko an alatta ma waɗanda suka yi ma matansu ila'i su zauna su jira tsawon wata ko lamun ta zamo na tsaye da lokaci littauki sai ya zamo annalin lilmuli na waktan mu'addadan bi arba'ati ashurin ma'ana waɗanda suka yi ila'i an tsaye musu da lokaci shine wata hudu ma'ana duk mutumin da ya rantsuwa ba zai kusanci iyalinsa ba to ya zauna ya jira shi da wannan mata tsawon wata hudu mana matar ta zauna wato wata malamai sun ƙari juna sani dangane da rantsuwar da za a ce hukuncin ila'i ya aukanta wasu malamai na ganin idan ya yi rantsuwa da cikin fushi don ya cutar da wannan mata a nan ne ma'anar ila'i ta aukansa wasu malaman na gani a'a idan ya rantse kawai sawa'un yana cikin fushi ko baya cikin fushi muddin da ya rantse cewa ba zai kusance ta ba suna ganin hukuncin ila'i ya hau kansa wasu na ganin kawai in ya rantse zai cutar da matar ko da ba ya rantse akan ba zai kusance ta bane ko ya rantsi akan zai kusance ta ko ya rantsi akan ba zai kusance ta ba in dai yayi rantsuwa akan zai cutar da ita suna ganin hukuncin ila'i ya hau sai dai mafi ingancin magana shine mutumin da ya rantsuwa ba zai kusanci iyalinsa ba kuma tsawon wani lokaci wanda wannan lokacin zai iya kaiwa tsawon wata hudu ko fiye da wata hudu to wannan shine ilahi saboda Allah madaukakin sarki ya iyakance cewa su yi jiran wata hudu ma'ana wannan ya nuna idan abin ya kai ga haka shi za wasu ke ganin idan bai kai wata hudu ba ba zai dauki ila'i a istilahin wannan aya ba sai dai ya dauki ila'i na cewa an yi rantsuwa dai ba za a kusanci iyali ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rantsuwa ba zai shigo gida gurin iyalinsa ba tsawon wata guda bayan wata guda kuma ya shigo na na'isha take ce masa ina lissafa yau 29 ya ce wata zai iya zama wato kwana 29 ina fata an gane wannan yana nuna mana cewa kenan wato su matan su zauna cikin wannan wata hudu su jira su ma wanda suka yi ila'in an iyakance musu lokaci kasu wuce wata hudu Allah ya ce fa'in fa'u idan suka dawo domin kalmar sa'a bi ma'ana raja'a a ta tafi'a ila amurila har sai ta dawo zuwa ga al'amarin Allah kamar yadda wani yake cewa fafa'at walam taqbil aqbalat lahu wa min insani ma laysa Ya ce wai fafa'at ta dawo walam taqdi alladhi aqbalat lahu bata ya abinda ta yi tafiya ko ta fuskanta don aiwatarwa ba haka ta je ta dawo ba tare da ta ba sai ce wa min ajatul insani ma laysa qadiya dama cikin bukatun dan adam akwai abin da ba zai yi a iya zartar da shi ba laysa kullu ma yatamanna al mar'u ba da abin da mutum yake buri yake samu a rayuwa ba wani abin sai yayi yayi ba lalle ne tadda saboda haka anan fafa ta dawo shi ma nan fa'in fa'u in suka dawo daga wato wannan ƙaure cewa matayen nasu to fa inna Allah a gafurur rahim Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin kai malamai suka ce Allah ya ce Allah mai gafara ne mai jin kai a nan ba don kuma suka ce rantsuwar da miji ya yi cewa ba zai kusanci iyalinsa ba tsawon wannan lokaci akwai nau'i na cutarwa tattare da wannan rantsuwa domin akwai cutar da ita kanta matar ina fata an gane shi sanya suka ce idan suka dawo a cikin wannan lokaci to Allah maɗaukacin sarki mai gafara ne mai jin kai gare su ma'ana kenan abinda ake so shine kada ya wuce wannan wata hudu to lafazin fa'in fa'u idan sun dawo sun dawo cikin lokacin ko ko bayan lokacin kaga wannan wani abin dubawa ne ina fata an gane to shi ila'i asalinsa dangane da hukuncinsa asalin shi ila'i hani mana ba a son musulmi ya yi saboda akwai wani nau'i na cutarwa ga ita ya bace shi ta anan mana yake cewa wal aslu fil ila'i al asali dangane da ila'i shine hani ba a so a yi lima fihi min tsarar daraj wal idha'i saboda akwai nau'i na cutarwa ga ita mata wali annahu qad yu'awwalu ya ya'ulu ila tsala kuma saboda yakan iya bayuwa zuwa ga saki wa yata'akkadu hadha hadal azar, idza kana ila az-zawj bi qasd al-idrar bi suka ce hanin yakan ƙara ƙarfafa idan an yi ne da nufin cutar da ita kanta matar ina fata an gani. shi za suka ce faɗin Allah da yake fa'in fa'u fa'in la'a a gafurun ra'im, idan sun juyo sun dawo ga matan to Allah mai gafara ne mai jin kai kaga ya nuna kamar yadda muka yi bayani fa'in la'a a gafurun ra'im, Allah mai gafara ne mai jin ƙai, yana nuna cewa akwai wani nau'i na cutar da ita kanta matar shi sanya aka ce Allah mai gafara ne Allah kuma mai jin ƙai ne da a ce babu wani nau'i na cutarwa ga ita matar kaga da ba za a faɗi wannan ba sai suka ce lakin idza kana al-ila'u bi qasdi ta'dibi zawja sai dai amma idan ila'in da manufa ne na yi wa ita matan ladabi wa tarbiyatuha da kuma yi mata tarbiya alama yan baghi an takuna alaidi akan abin da yafi dacewa ta kasance nahwa zawjiha dangane da mijinta bana yayi ne domin ya ladabtar da ita akan abin da take aiwatarwa sai ce fa innahu yuba'u ina idan bi sharti Allah ta tajawaza muddatul ila arba'ati ashhur suka ce ana yana halatta amma da sharadin kada lokacin ya wuce wannan wata hudun da aya ta iyakance. shi za Allah ya ce tarabbusu arba'ata ashhur ma'ana su zauna su jiran wata hudu ma'ana kenan in yayi da nufin ladabi sai ya ketare wata hudun to anan yayi laifi dole ne za a tsaye da shi Shi ne ma'ana fa’in fa'u idan suka juyo to in sun juyo a cikin wata hudu ko ko bayan wata hudu a nan malamai suna da magana biyu wasu malamai suka ce fa’in fa'u za a kaddara fa’in in fa'u fi zalika in sun dawo a cikin watanni hudun ya zama kenan sun dawo zuwa ga mu'amala da matayensu kamun wata hudun ya gama cika shi ne fa’in fa'u to fa’in inna allaha ghafurur rahim suna ganin idan suka bari wata hudun suka har wata hudu suka cika to kawai aure ya mutu wannan shi ne mazafin imamu abu hanifa shi yana ganin dole ne mijin sai ya dawo sun ci gaba da mu'amala da matarsa a cikin wannan wata hudun da ayata iyakanci ma'ana kenan ya zama koda ya rage saura wata hudu ya cika da kwana ɗaya ko kwana biyu ya zama dai ya dawo a cikin wannan da'irar ta wata hudu kar wata hudu ya haura jumhurin malamai suka ce a'a fa in fa'u ba'da zalika me yasa suka ce tunda Allah ya ce tarabbusu arba'ati ashhur to wannan watanni hudun duk suna cikin kwanaki na tarabbus kwanaki na jira na sauraro yana da dama ya jira kenan tsawon wannan wata hudu ita ma ta yi haƙuri tsawon wannan wata hudu amma idan sun dawo bayan wata hudu to Allah ya yi gafarar abin da ya gabata a baya in an yi ne don ladartar da ita matar ina fata an gane amma idan ya ƙi dawowa bayan wata hudu shi ne suka ce anan za a tsaye da shi alƙali zai tsaye da shi ko waliye su tsaye da shi ko dai ya sake ta ko kuma ya dawo shine ma'anar wancan hadisi na bukhari na abdullahi dan umar da yake cewa idan wannan wata hudu suka wuce sai yace yuqaful muli za a tsaye da shi mai ila ko dai ya saka ko kuma ya dawo a ci gaba da mu'amala tunda dai karshen ladabi ne wannan wato wata hudu ina fata an gane abinda ke kuma ƙara tabbatar da wannan waccan kisa da Imam Al-Qurtubi ya kawo cewa Umar ya wuce sai ya ji wata mata tana wasu ƴan wake-wake cikin dare tana ta tsawala Lailu wasu wadda janibu wai wannan dare ya yayi baki kiran gashi yi tsayi mana daren ya yi tsayi kuma gashi baki kiran wa ni Allah abiba ulaibu kuma gashi na kasa bacci daren ya ana ni bacci saboda babu wani masoyi da za mu yi wasa da shi kaga ba mijin take sai ta ce fa wallahi laula Allah la rabba ghayrahu ta ce na rantse da Allah ba dan Allah babu abin bautata bisa cancanta in ba shi ba sai ta ce la zu'zi min sariru jawanib da sai an girgiza gefen gadon nan me take nufi da sai ta nemo wani sun yi fasikanci sai ta ce makhafatu rabbi wal haya'u ne. ta ce tsoron ubangiji na kawai da kunya ce take kamar da ni wa irda'u ba'ali an tunara an tunala marakibu da kuma wato yaddan mijina ba na son a keta masa alfarma hmm. amma ba dan haka ba da na keta alfarma kaga ya nuna ta muke. to wannan sai sanya sai Umar yake tambayar mata wata ruwaya ya tambaye na na Hafsa tsawon wani lokaci mace take haƙuri mana tsawon wani lokaci mace take hakuri ba tare da ta zauna da miji ba sai wasu daga cikin mata suke ce masa wato gwargwadon wata biyu sannan hakurinta yakan ƙara raguwa in ta ƙara wata ɗaya zuwa uku daga nan kuma in an zo wata hudu hakurinta ya ƙari shi ne daga nan umar yanke doka duk kwamanda saboda ya bincika wannan mijin nata ya tafi jihadi wata da watanni kaga shi bai dace wa matasa abinda kuke sai mutum kawai ta yi tafi Legas sai zai zauna shekara ɗaya ga yi da sabuwar amarya ba haka ake yi ba musamman kauyuka kauyuka nan daga an ɗaura aure sati ɗaya sai tafi Legas. Wani cas irin wannan ya taɓa zuwa ake ban labari wata makaranta eh, samari ne haka shi ne a secondary school na jin SS3 abokinsa wai ya yi aure sati ɗaya da amaryar sai tafi Legas. sai shekara bai dawo kuma da ya tafi Legas shi ɗaya abokin saurayi eh tafsiri wai sai aka bai wai kula da matar wai kaga akwai ganganci a nan wai shi aka bashi wai ya lura da ita ya kula masa da matarsa a kaga tabar gaza za ya zauna sati daya gudu Lagos sai shekara zai dawo shi kuma wannan din da aka bashi kula da ita wai yana shiga gidan ya cire kaya daga shi sai gajeren wanda waye wanki dala ba jahilci ba to kaga akwai matsala saboda haka kenan wato kada a wuce wannan gab din na wata hudu inda an yi da nufin ladin sannan malamai suka ce lalle lalle dole ne a lura shi wanda zai yi ila'in sharadi dole ya zama baligi mai hankali wannan da ittifaqin fuqaha dole ya zama baligi mai hankali baki daya kenan idan yaro ne yayi bai ba kun sai ya halatta a yaro aure to idan yaro ya yi wa matarsa wannan ba za a saurari wannan in nasa ba sannan idan ma'aukaci ne ya mata ila ya rantsuwa yana da taɓin hankali ya ce ba zai ƙara zuwa inda take ba ko ba zai kusance ta ba ba za a saurare shi ba ina fata an gani sannan na biyu dole ne wanda za a yi wa ita wanda aka yi wa rantsuwar matar dole ne ya zama aure ne ingantacce amma in ya zama dama aure ne tana idda ne an mata saki daya to nan ba magana ila'i anan sa'an nan abu na uku abinda za a rantsi din dole ne ya zama an rantsi da Allah suka ce idan mutum ya rantsi da wani abu ba Allah ba ba Allah ba ba sunaye cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala ba ko siffofi cikin siffofin Allah ba to ila'i bai ba in yace kwaran kwatsa shine da ran ko galibi mutane kwaran kwatsa dubu ba zai ƙara kusantarta ba ya aikin banza na fatan gane wannan ila'i shi ma ba zai yi ko ya ce ya rantse da annabi ko ya ce ya rantse da mala'ika ko ya rantse da ka'aba ko ya rantse da rawanin mai gari duka waɗannan ba rantsuwa ba ce man kana alifan falyahlib billah aw liyasmus duk wanda zai rantse rantse da Allah ba zai rantse da Allah ba ya ja bakin sa ya shiru wannan rantsuwar ba za ta yi amfani ba abu na gaba abin da ya rantsuwa a kai dole ne in rantsewa ya cewa ba zai kusance ta ba amma ya rantse ne akan wani abu daban ba wani ba zai kusance ta ba wannan ba zai ɗauki ma'anar wato ila'i ba sa'an nan ya zama ya rantse ɗin kuma kada ya wuce wannan kwanakin da aya ta yanki shi ne tarabbutu arba'ati ashhur kada su wuce wata hudu fa in fa'u in sun dawo bayan wata hudu to fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin Allah ya ce wa in azamu talaqa amma idan sun kudirce a ransu za su yi saki ma'ana ya sa a ransa cewa sakin ta zai yi bayan wannan wata hudun to ya sauke mata ya fi masa sauki kada ya batta kuma yana wa'alar da ita sai Allah ya ce fa inna allaha ghafurur rahim lalle fa inna allaha sami'un alim lalle Allah madaukakin sarki sami'un meji ji ne alimun kuma masani ne kenan idan ya kudirce a ransa sakinta zai yi to gwanda ya sauwake mata kada kuma bayan ya batta wannan kwanaki ta iwa da ya sake ta kamun wannan lokacin ma ta gama idda bayan ya kyale wannan kwanakin kuma ya dawo sannan ya ci gaba kuma da karawa alar da ita sannan kuma daga baya zo ya sake ta kaga akwai wani nau'i na cutarwa saboda haka a nan. Shi ne abin da Abdullahi Ɗan abin zuke cewa sun kasance lokacin jahiliya ana ila'i ne shekara ɗaya shekara biyu har shekara uku shi san sai aya ta kayyade cewa tarabbusu arba'ati ashhur kenan in an yi da nufin ladabi kada ya wuce waɗannan wato kwanaki da shari'a ta yanki na'am والمطلقات يتربصن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرهامهن في أرهامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة wallahu azizun hakim Allah madaukakin sarki yace wal mutallaqat matan da aka saka yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru Allah yace za su yi zaman jira da kansu tsawon wato thalathata quru thalathata quru zai iya daukan jini uku ko kuma ya dauki sarki uku Allah madaukakin sarki yace wala yahillu lahunna baya halatta gare su an ya tumna su koya ma khalaqa Allah abinda Allah madaukakin sarki ya halitta fi al'ami illa a cikin mahaifarsu in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir idan har sun kasance sun yi imani da Allah da ranar lahira wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna Allah yace mazajen su na aure su ne suka fi cancanta wato da dawo da su fi zalika cikin wannan lokaci ma'ana kamun wannan lokacin idda ya gushi in aradu islaha amma in sun yi nufin su yi sulhu tsakaninsu wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf Allah yace kuma ya tabbata ga mata haƙoƙi akan mazajensu kwatankwacin irin haƙoƙin da ke kansu na mazajensu bil ma'ruf daidai da yadda shari'a ta yadda walin rijali alai inna daraja Allah ce amma maza suna da wata daraja ta musamman a kansu wallahu azizun ghafur Allahu azizun hakim Allah mabuwayi ne kuma mai yawan hikima wannan aya tana tattare da wato wasu mas'aloli lafazin wal mutallaqat matan da aka saka al mutallaqatu alif wal lam in ka dauke shi na jinsi yufidul umur saboda haka duk wata mata kenan da aka saka aya ta nuna za ta zauna kenan ta jira tsawon wato ƙur'i uku shine zahirin lafazin da aya take nunawa domin al-mutallaqatu in man dauki alif wallam na jinsi ya nuna duk wani jinsin matar da aka saka ki in ma muka ce alif da lam ba na jinsi bane to shi kansa zigar mutallaqat din siga ne na jam'u mu'annasu salim kaga ya nuna jam'i ne na mata saboda haka ya nuna jam'in mata sakakku bana duk matan da aka saka zahirin ayat ta nuna za su zauna tsawon ƙur'i uku to wannan umumi za mu ga wasu ayoyin sun yi taksisin wasu daga cikin mata ba sa cikin ƙarƙashin aya na ɗaya matar da wato ita tana da juna biyu misali matar da take da juna biyu kuma aka sake ta kaga hukuncin ta baya wannan aya tare da cewa ta shiga cikin sakakkiya to sai a ce kenan aya ta yi taksisin wasu mata ba dan matar da aka saka ce kadai za ta zauna kuri'i uku ba a da wasu mata mace ta farko mata mai juna biyu saboda Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaba'ana amlahunna mata ma abusa juna biyu su lokacin idda su shine su haife abin da ke cikin kaga sun fita daga cikin wannan aya mace ta biyu matar da aka sake ta ba a kaɗai da ita ba yana ɗaura aure da ita kan ta tare kan ya kaɗai da ita sai sake ta ita ma ta fita daga cikin wannan don ita ba ta da iya. yana sakinta yanzu sai wani ya ce ina yi sai a ɗaura musu ya yi wallazi na amanu na nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum na min iddatin ta'tadduna ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka auri mata sa'an nan kuka sake su wannan ya nuna saki yana biyowa bayan aure kamar da Imam Bukhari ya tabbatar waccan matsala ta cewa in ka ce ka saki mace kamun ka aure ta wanka aure ta ta saku wannan matsala ba ta da hujja ina fata an gani ka za masu cewa wance in ka nuna wance in na aure ta sakakkiya ce to wai da Allah ya taimaka ka aure ta ana shafa fatiya kuma wata su na fata an gani sai suka ce to wannan aya ta nuna ba haka ba dan Allah ta yi wa ladina amanu idza nakatumul mu'minat in kuka auri mata mummunai summa litartibi wat tarahi kaga kenan sai bayan an yi aure sa'annan saki yazo kenan wancan da yake in na auri wanci ta saku sharadi ne wanda yake babu shi summa sa'an nan kuka sake su sai ce fa malakum alai min qabli an tamassuhunna kamun ku shafe su sai ce fa malakum alai inna min iddatin ta'tadduna ba su da bukatar wata idda da za su yi muku ba dan komai ba saboda wato babu ma magana idda ita ma ta fita daga cikin wannan sai matar da bata al'ada saboda karancin shekaru ko saboda girman shekaru su ma waɗannan guda biyu sun fita daga cikin wannan aya sun fita daga ƙarƙashin wal mutallaqat saboda Allah madaukakin sarki yana cewa su ma wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidna mana matan da kuka ɗebe kauna dangane da su, in har kuna kokonto dangane da iddarsu to iddarsu shine wata uku sai ce matan da su ma kuma ba su fara al'ada ba su ma iddarsu thalathatu ashhur ina fata an gani domin waccan jimlar wallahi ya isna min al-ma'id min nisa'ikum in tabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur haka nan take wallahi lam yahidna kenan fa iddatuhunna salasatu ashhur amma qur'ani bai ambato wannan ba saboda ta baya ta wadatar ina fata an gane saboda haka waɗannan matan duk sun fita daga cikin wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru akan haka kenan sai a ce wannan ayar al mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna salasata furu sai ta zamo aya ce amma amma almuradu biha alfusus ana nufin wasu mata sune mai matan da suke yin salasatu furu wanda suke yin qur'u lafazin qur'u lafazi ne mushtarak yakan iya ɗaukan al'ada yakan ɗauki kuma tsarki a lugar larabci kasan akwai abin da ake ce mushtarak akwai at akwai kuma abinda ake ce taradu. taradu shine kalmomi da yawa su bada ma'ana ɗaya kamar ka ce jalasa qa'ada ja'a ata ko azara zahaba gadara da makamantan waɗannan wasu na ganin kaga jalasa da qa'ada da abu ɗaya ne duk da cewa wasu malaman na ganin akwai bambanci to annan suka kira wannan da taradu ya zama kalmomi ne fiye da ɗaya sun ba da ma'anar abu guda ɗaya attabat kalma ce guda ɗaya amma za ta iya ɗaukan ma'ana ta ɗauki shi yadda wallaili as as'as in dare ya gabato zai ya ɗauka kuma iza as'as in dare ya juya baya kaga ya ɗau abu ya ɗau kishiyarsa al-ma'tam akan gaya ma abincin da aka shirya domin farin ciki al-ma'tam akan gaya ma abincin da aka shirya don bakin ciki ina fata an gani sai al-mushtarak to shi ko mushtarak shine kalma ce guda daya amma ita kuma za ta dauki ma'ana fiye da daya kamar yadda muka shafi buga misali da kalmar umma za ta zo a matsayin aqida inna wajadna ana ala umma za ta zo a matsayin wani mutum jagora inna ibrahim kana umma za ta zo a matsayin al'umma ma gaba ɗaya ta mutane ina fata an gane to sai suka ce wannan ƙur'u ita ma ta shiga ciki mushtarakul lafzi ne zai iya ɗaukan al'ada ya ɗauki kuma tsarki shi za wannan ya janyo sai malamai suka ƙari juna sani dangane da me ake nufi da ƙur'u wasu na ganin salasata ƙuru ɗin nan suna ganin tsarki ake nufi dalilinsu suka ce haka yake gurin larabawa misali wannan baiti na al'asha a baitin yana cewa muwarrisatin malan wa fil ayyi raf'atun lima ba'a fiha min qurui nisa'ika wai wani sarki ne mayaki sai yake cewa yakan fita yaki ne yace a fi kulli yawmin anta jashimu ghazwati ba na kai kullum dan ina da yaki ne shi wannan sarki kenan zai fita ne a je da sauransu to in ya dawo sai yake faɗin dalilan da ke sawa ya fita yaƙi din sai ce domin ya gadar ma kansa da kuma daularsa dukiya sannan ya sama ma al'ummarsa ɗaukaka wafin ayyar rifa'atun ya sama wa al'ummarsa ɗaukaka sai ce lima ba'a amma ba saboda abin da ya tozartar fi amin ƙuru'in za'ika ya ce saboda abin da ka tozar kuma a ciki min ƙuru'i nisa'ika to ƙuru'i nisa'ika a nan tsarkin matanka ko ko hailan matanka kaga tsarkin mata saboda lokacin tsarki ga mata ya fi daɗewa ma'ana saboda yawon yaƙi har sun yi al'ada ta ɗauke wannan tsarkin bai kusance su ba saboda baya zaune har ya ƙara tafiya kuma wani yaƙi ina fata an gani su suka ce to a nan abinda ake nufi da ƙur'u ana nufin tsarki wasu masu magana ta biyu suka ce a ƙurƙushi ma ana nufin wato al'ada to malam anan ya kawo cewa waɗanda suka tafi kan cewa ƙur'u ya zo da ma'anar al'ada da kuma wanda suka tafi akan cewa tsarki wanda suka tafi kan cewa tsarki akwai imamu maliku da imamu shafi'i akwai na na aisha Zairu, ibn sabit abdullahi dan umar da sauran fuka hau sab'a na madina waɗancan fuqaha saba su sa'id ibn musayyab suleiman ibn yasar da sauransu da aban ibn usman da zuhuri da sauran malaman madina baki daya da wata ruwaya daga imam ahmad sannan wanda suka tafi kan cewa kuma al ana nufin al'ada su kuma akwai al-khulafa'ur rashidun gaba ɗayansu abubakar umar usman da ali akwai abdullahi dan mas'ud abu musa ubadatu ibn samit abu darda ibn abbas mu'az ibn jabal da kuma wasu cikin tabi'ai ita ce ruwaya mafi inganci gurin imamu ahmad ibn hanbal yana ganin al'ada ake nufi to kowanne ya kafa hujja waɗanda suka ce ana nufin wato tsarki ko ana nufin kai al'ada sai suka ce Allah na cewa wallahi ya isna min al-ma'id min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur sai suka ce Allah da ya tashi anan cewa matan da suka ɗebe kauna daga samun al'ada in sun yi in kun yi kokwantan iddasu to iddasu wata uku sai suka ce ashe asali kenan ita kanta iddar ana yin ta ne da tsarki da al'ada kai akan haka al'ada shi ake nufi da wato ƙoro a cikin waccan aya sannan suka ce Allah na cewa kuma wala ya illu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi inna baya halatta su koyi abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu suka ce al'ada ake nufi mana bai halatta ta koye ta yi al'ada ba don kada mijin ya samu damar dawo da ita kasan akwai mata da a wata tana iya al'ada sau biyu takan yi farkon wata sai ta kuma ƙarshen wata to irin wannan kaga in miji ya sake ta shi kuma yawa bai sani ba ita kuma ta koye mar kaga a wata ɗaya da rabi ta gama al'ada ta gama idda domin in ta yi farkon wata Karshen wata ma sai ta ƙara yi kaga ta yi biyu sau da ka farkon watan gobe sai ta yi in ya da na da da ke zai ta ce ya ai ma'ana mai baka da dama to sai aka ce kasu koye al'adar da suke yi na yi haila ɗaya ko ina haila kaza so kaza ko ina kaza so kaza sai suka ce abinda ake nufi kenan sannan dalilin su na gaba suka ce wancan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga Fatima binti Abi Ubay yace da'il as-sala ayyama aqra'iki ki bar sallah kwanakin da kike al'ada ba za ki sallah ba sai suka ce nan kararar da nassin maganar manzo Allah ya nuna al-qur'u ana nufin al'ada ina fata an gane masu cewa kuma al-qur'u ana nufin tsarki sai suka ce Allah madaukakin sarki cha ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna inna wa ahsul idda Allah cha ya kusake su a lokacin wato inna lokacin cikar idda su ko a ce lokacin da ya dace a sake su sai suka ce sai hadisin Abdullahi dan Umar ya fassara da ya saki matarsa tana al'ada sai manzo Allah ya ce da Umar a Umarci shi ya dawo da ita in ta yi tsarki daga wannan al'adar da aka suke ta a ciki sa'an nan ta ƙara wata al'ada sannan ta yi tsarki to a nan iya ga dama ya sake ta kamun ya kusance ta sai mazala ce fatilkal iddatun lati a Allah hmm. wannan shi ne lokacin da Allah ya ba da umarni yanzu suka ce ashe tsarki ne lokacin da ake nufi kenan rabbas na bi an salasa ta quru sai suka ce tsarki uku ina fata an gani imamu na maliku ya rinja da cewa abinda ake nufi al'ada imamu ahmad da sauran malamai sun rinja da cewa tsarki a imamu maliku ya rinja da cewa tsarki su kuma sauran malamai sun rinja da cewa wato al'ada akwai abinda ake cewa samaratul khilaf da za mu samu a nan idan muka ɗauki alƙur'u a matsayin al'ada da kuma alƙur'u a matsayin tsarki to za a samu bambanci gurin matar da aka saka wurin idda in ka saki mace tana idda da jini kenan idan ka ɗauki alƙur'u a matsayin jini to idan ta yi jinin farko kana da dama ka dawo da ita in ta ƙara na biyu kana da dama ka dawo da ita daga zarar ta fara jini na uku to ta ma nisa sai dai ka shiga cikin zawarawa sabon ɗaurin aure sabon su ɗai kaga lokacin ya fi kusa amma idan muka ɗauki ƙur'u a matsayin tsarki to in ta jinin farko ba da shi za a lissafi ba sai ta ya ɗauke ta yi tsarki ɗaya in ta jini na biyu shi ma sai ya ɗauke biyu ko da ta fara jini na uku kana da dama ka ce na dawo da ke sai idan ta yi tsarki daga jini na uku sa'an nan taimari kaga ga wannan sun fi ɗan tsayin lokaci akan wancan ina fata an gani to ma'ana dai matan da aka saka kuma suna jini to za su zauna tsawon jini uku ko tsawon tsarki uku sai Allah yake baya halatta gare su su koya abin da ke cikin mahaifarsu ciki take da shi wajibi ne ta bayani tana da ciki dan akwai waɗanda zaka samu saboda takaici ko haushi ko rigima ce ta janyo mutuwar auren sai mace ta ce tana da juna biyu sai ta ce ba za ta faɗa ba ya sake ta sai ta yi ta zubar da cikin ba na manta wata baka da baka ta zo ta yi sallama da ni gida na fito sai ta ce min me hukuncin zubar da ciki kawai tambayar da ta zo yi kenan na ce to me ya janyo zubar da cikin shege ne ta ce da ubansa na ce me ya faru ta ce yadda ta tsanu uban nan tana ganin ba za ta haifi cikin nan ba ya halatta ta zubar kawai saboda an yi rigima an suke ta sai na ce bai halatta ba lalle lalle in kika kuskure kika zubar da cikin nan sai Allah ya kama ki to haka dai a daddafa a daddafa ta hakura ta haifi to kaga wannan aya tana da matukar muhimmanci gaban nan da Allah ya ce kar su kuskura su koye abin da ke mahaifarsu dan wata wallahi saboda wannan jin haushin ko kuma wani abu za ta iya zuwa ta zubar da ciki musamman yanzu tunda an samu marasa imani waɗanda ba tsoron Allah suke ji ba an ce ko ya kai wata nawa ma suna iya fitar da shi sau da kaga sai ta je kawai a mata ta abin nan sai ya zama ba ta da komai kenan shi kenan idan mun ɗauki masu cewa ana nufin ɗan da ke ciki wasu suka ce al'ada kuma da aya za ta iya ɗaukan abubuwan guda biyu kar su koye abin da ke cikin mahaifarsu na ‘ya'ya in suna ɗauke da juna biyu domin da shi za a gane iddata sai ta haihu ko kuma na al'ada don za a gane iddata sai ta yi wato jini uku ‘yan har sun yi imani da Allah da kuma ranar lahira gaban mu ta gaba sai Allah ya ce mazajensu su suka fi da yancin dawo da su mazajensu su suka fi cancanta su dawo da su amma sai Allah ya ce fi a cikin wannan lokacin wannan ya nuna idan tana cikin idda in dai saki ne wanda yake na kome domin lafazin wabu hunna a haƙo bai raddi inna fi dalika mazajensu su ne suka fi cancanta su dawo da su kaga ya kunshi kowace mace kenan wanda aka yi shaki ɗaya da biyu da uku to amma sai a ce ita ma wannan aya am ce amma al-muradu bi al-khusus sai zama banda wanda aka yi shaki uku saboda hukuncin ta zai zo nan gaba fa in tsallaqaha min ba'du fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu ita sai ta yi wani auren kaga banda ita sai rage wanda aka yi shaki ɗaya zuwa biyu to mazansu su suka fi cancanta su dawo da su amma sai Allah ke fi zalika a cikin wannan lokacin na idda sai Allah ya kawo wani sharadi sai ce in aradu islaha in sun yi nufin sun sai malamai suka ce a nan miji yana da dama ya dawo da matarsa idan tana al'ada saboda hadisan Abdullahi dan Umar ga wannan aya da Abdullahi dan Umar ya shiki matarsa tana al'ada mai manzala yake sai ce ya dawo da ita kaga ashe kenan in ka saki mace bata gama idda ba kana da damar da zaka dawo da ita ina fata an gani bana za a dawo da ita a wannan lokacin amma da sharadi daya idan mijin yana nufin sulhu wana yana nufin ya mutunta ta baya nufin ya wulakanta ta baya nufin ya ci mutunci wannan ko ba za a iya ganewa ba saboda abu ne a cikin zuci akan haka kenan idan miji ya zo gurin wali da ya zo gurin waliyin sai ya ce masa na dawo da matata ke na dawo da ke in Allah ya da abin da ya faru ba zai faru ba shike nan sai waliyin su zauna a tattauna a daidaita a yi musu nasiku ba za a ce a karya kake ba matuƙar dai zahiri ga abin da ya nuna ya dawo ne domin a sasanta amma idan kuma malamai suka ce in ya furta a zahiri zan dawo da ke ne don in wulaƙanta ki ko in ci mutunci suka ce idan an tabbatar da wannan aka kai wa alkali alkali ba zai ba shi dawo ba. zai iya raba auren me yasa saboda Allah ce in aradu islam in sun yi nufin su amma idan ba da wannan bane to wannan baya halatta ba yadda za a yi a bashi dama ya dawo da wannan kaga yana da dama ya dawo da ita kuma anan mace ba ta da incin ta ce ba za ta dawo ba waliyin ta bai da incin ya ce ba zai ba za ta dawo ba dan nan ma al'ummar mu sai a hankali sai mutun ya tashi ya je ya samu waliyin ya ya ce na dawo da matata tana fa cikin idda ba ta gama ba sai ya ce ni ban yadda ba bayan fa Allah ya ce a haƙƙu bi raddi inna sai ya ce ni ban yadda ba kuma sai ya batta sai ya ɗauke ta kuma sai ya je sai ya aura a wani kaga an ɗaura aure akan aure shi ma kuma mijin da aka ɗauki wannan matar aka ji aka aura wani shi ma saboda ko jahili ne ko shashasha ne ko bai san ma menene hukuncin shari'a shi ma kuma sai ya kyale kaga ga aurensa an tafi wani gida an daura aure wani ma sai ga an samu yaya kuma a wancan gidan sai daga baya kuma sai ga an zo ana rigima sai ka ji ya ce ai mata ta ce dama ai na je na ce na mai da ita to da ka sai ka ga ana ta rikici da waɗannan ƴaƴan da waɗannan yaya abin yake kaga wannan dole sai an koma gurin alƙali saboda haka wajibin waliyi ne ya lura idan miji ya dawo ya ce ya dawo da matarsa abinda zai kawai tabbatar ya dawo da ita da nufin mutuntawa ko ko ya dawo da ita don ya ci mutuncinta wannan shine kawai abinda zai tabbatar shi kuma wannan abu ne wanda yake a zuci Allah ne kadai yake iya sani amma ai amfani da zahiri idan a zahiri an ga zahiri alamu na nuna daidaitawa ake so a yi to shikenan to idan kuma ya bacce ta gama idda to kaga tai masa nisa bai nuna su gura kenan to nan ma malamai na ganin sai ya shigo cikin manema duk da tana da yanci ta zaɓi wanda ya mata a nan amma suna ganin wasu cikin malamai na ganin shi ma a nan dai tsohon mijin yana da ɗan dama in ta zaɓe shi shi wali ya goyi baya ba zai ce a walla ba za mu aura ma saboda ana samun wannan kuma kabarta har ta gama idda ma'aƙil ibnu yasar cikin sahabban manzala kamar yadda tilmi zai rawaito ya auri mace ya aurar da kanwarsa ga wani cikin sahabbai da ya aurar da kanwarsa sai wancan ya sake ta sai bata ta gama idda bai dawo da ita ba har ta gama idda kaga ce masa nisa amma nisa kusa bai nuna su gura zai iya dawo da ita amma sabon ɗaurin aure sabon sadaki sai ya dawo kuma ya ce yana son zai aure ta da ya ce zai aure ta sai shi yayan ke na ya ce wallahi ba zan aura ba in aura ma mutunta ka ka wulakanta ta ka damu da ita kuma ka batta ta gama idda sa'annan kuma yanzu ka ƙara dawowa sai zama ita kuma tana so ta koma gurin mijinta ka san miji da mata fa sai Allah ina fata an gani shi za kai kullum aka kari yi yi kokari ka daidaita su karka ce mijinki dan iska ne bai da mutunci waye waye tana komawa gida in suka dawo ɗanyen ganye zai ce ce maka ɗanyen su ba haka ba ne to shi kenan sai mata tana so ta koma gurin mijinta shi kuma ga yayaran tsuwa waliyi kenan shi kenan sai ta zo gurin manzala sai Allah ya saukar da aya wala hunna an yankihna azwajahunna idza bai bainahum kar ku hana su su auri waɗancan tsofaffin mazajen nasu in dai sun yi yarjejeniya tsakaninsu kaga nan ma ana ganin yana da wato dama kamar yadda wancan hukunci zai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa hunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf ya tabbata ga su mata haƙƙi akan mazajen su kwatan kwacin irin haƙƙin da maza suke da shi a kansu. wannan ya nuna mace tana da haƙƙi akan mijinta haka shi ma miji yana da haƙƙi akan matarsa shi za annabi sallallahu alaihi wasallam a hajin bankwana a hudu ba sai ya ce inna lakum ala nisa'ikum haqqan sai ce wa inna li nisa'ikum alaikum haqqan matan ku su ma suna da haƙƙi akan ku sai ce amma haqqukum haƙƙin ku sai ce kasu ba da izini ga wani ya shigo gidanku wanda ba ku so haka nan kada su bari wani ya zauna kan shimfiɗa ku wanda ba ku so wanda kaga yana ɗaya daga cikin haƙoƙi da su biyayya da sauran ayyuka na haƙoƙi da Allah ya ɗora wa mace sannan su ma haƙƙinsu a kan ku sai ku kyautata musu wurin tufafinsu wurin abincinsu duka waɗannan yana cikin haƙoƙi su ma na mata a kan kenan wannan ya nuna yadda kake tunanin mace tana da haƙƙi a kanka kana da haƙƙi a kanta kai haka kai ma take da haƙƙi a kanka shi sa Abdullahi dan ba yake cewa kan yi ado ga matata ta ni kwalliya ta ji gani ta ji daɗi kamar yadda nake son ita ma ta yi min ado in gani in ji daɗi saboda ita ma sai karanta wannan aya wala hunna mislul ladhi alayhin bil ma'ruf sai dai ba duka haƙƙin ne mata suke daidai da maza a nan ba shi yasa sai Allah ya ce walil rijali inna daraja mata kuma maza suna da wata daraja na haƙƙi akan mata kenan haƙƙin mazan ya ɗaran mana mata miji kenan ya fi matarsa haƙƙi a kanta wata aya ta yi bayanin wannan daga cikin haƙƙi Allah na cewa ar-rijalu qawwamuna muna an-nisa maza sune shugabanni ko tsayayyu kan mata sai Allah ya faɗi dalili bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd saboda fifikon da Allah ya yi ma sashin su akan sashi wannan ya nuna cewa namiji ya daran mamaci wurin me wurin hankali ya fi ta hankali kaga watman Kandu human kan it better ƙarya ne kawai zance ne hankalinsu ba ɗaya ba wurin addini ba ɗaya suke ba wannan annabi ne ya faɗa da yawa mata hudu baran sallah a cikin hudu ba sai ce mara aito na kishatu dinin wa aqli ban taɓa ganin masu tawayar hankali da addini ba amma da suke gigita mai hankali arzikin namiji irin kaga ga ta tawayar hankali da tawayar addini amma zai ta sa ka sanya takalmi gaba a baya ko bai bai ko ka sa hula ba kari ko ba haka bane in ta gigi ta ka sai wata mata ta ce ya mazala me ta waye addini namu da sai ce mace ba ta zama tsawon wasu kwanaki a wata ba ta sallah ba ta azumi saboda tana al'ada suka ce haka ne sai yana nuna ta waye addini kaga addini su ba ɗaya mu ɗauka duk wata takan yi al'ada kwana uku kwana uku kaga ba ta da sallar kwana uku guda goma sha biyar ke in ka shekara sha biyar biyar su goma sha biyu kaga da yawa shi kuma namiji duk yana da wannan sallolin na wannan kwanakin ta yiwu ma yana da shafa'i da wuturi. ta yiwu ya yi kiyamun laili ta yiwu ya yi mai a sunanin rawacin duk ta yiwu ya yi waɗannan kaga akwai bambanci sai ce kuma shaidan mace biyu ba shine shaidan namiji ɗaya ba suka ce haka ne sai ce wannan yana nuna tawayar hankali hankalin ba ɗaya ne kuma qur'ani ya ƙara faɗa a cikin suratul baqara sai ce me in an zo kafa shaida a nemi shaidar mata namiji biyu in babu a ta mace ɗaya fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada' dan me zai Allah ya faɗi da me sai ce an tazilla ihdahuma wa tuzakkira ihdahuma al-ukhra in ɗaya ta bace wurin shaidar aka zo gurin alƙali Allah ya gafarta malam ya aka yi ce ya aka ai kaza kaza kaza kaza aka yi da ya zagi iyayenta sai ɗaya ta manta sai ta ce ya ce mata mutune banza yawa ala gaba ta mala ya ce mata mutune banza kaga ta fatu zakira ibdahuma ɗaya sai ta tunatar da ɗaya kaga ba ɗaya bane namiji zai iya wannan shi sanya wani malami yake cewa wai kayan ado ga mata sai ce wai alama ce ta tawaya Ya yace wamal huliyu illa zinatun min Ya ce, wai kayan ado ga mata ya yace tawaya yana nuna tawaya yanzu namiji kawai daga yawan ka zai sa riga ya dora hula shikenan ya fice amma za ka ganshi fes ita ko in ce wanka ba ta shafa ta gudu ba ta an gane alamar tawaya ce ake toshe waccan kafar ina fata an gane kaga ashe ba ɗaya suke ba kenan kowanne ke a tsaya a tsaye da shi inda ya dace walil rijali alai na daraja kaga akwai bambanci wurin wannan sannan sai Allah ya ce kuma a waccan aya da abin da suke ciyarwa na dukiya shi yake ciyar da ita yake mata sutura yake kula da lafiyarta duka waɗannan yana nuna yana da daraja da matsayi a ta ya ɗaran mata ina fata an gane wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne kuma mai hikima lokacin mu yayi wallahu alam to wani ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan malam ya sha ruwa lafiya in sha karamka Allah mutum ne yake sallar sa na dare salatu tahajjud a gida to malam zai iya dacewa da alfarma na a lailatul qadri sai akai sai wanda yake masallaci ai ba shi lailatul qadri sai wanda yake masallaci ba saboda haka ko da ba sallah yake ba ko zama ya ci gaba da tasbihi da addu'o'i da sauran ayyuka na gari ko da wannan abin yake ai babu matsala ina ga zai iya dacewa da abin nan saboda haka in ya zauna a gida yi sallarsa ko ya yi ibadunsa ya wadatar eh to kamar yadda zaki sayar da ni eh, ina jin muna da baki alhamdulillah akwai dazumin yi waya da malami na sheikh muhammad nasiru ya yaki cewa akwai tawaga da za ta zo kuma alhamdulillah ga tawagar ta zo sukan ziyarce mu domin zumunci ina gaban san wane ne shugaban tafiyar ba malam wane ne shugaban tafiyar ba. to abi bismillah malam taso taso ku gaisa da mutane a ah, a ah, a ah. ya taso da mutane